والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم na kultu sai na ce wa min soyi adabin hazar tilmi daga cikin mummunan ladabin wannan ɗalibi na hasan albasari na wasu ɗauyati wasu wasu hmm. da kuma mummunan abin da ya naɗe a cikin zuciyarsa ya naɗe mummunan abu a zuciya game da malaminsa da kuma da'awa ta sunna eh, tare da ala hadhihi a sahiha wato shi ɗalibin nan ya gitta ma wannan fatawa wanda ke ingantacciya fatawan malaminsa ingantacciya ya girka mata allati ja'at min al-imam al-jalil al-mulham min Allah wato fata wanda ya zo daga imam al-jalil imami mai daraja wanda yake abin yi wa ilhama daga Allah subhanahu wata'ala shine al-hasan al-basri na rahimahullah at-tabi'i al-jalil tabi'i wanda yake mai daraja na'am wa ja'a badala hadhihi al-badala al-maswa sai yazo wato musanyanta sai ya zo da wata fatawa mai cike da shu'umci fatawa shu'uma ya zo da ita a kaza makanahu fi nafsil majlis sai kuma abin mamaki bayan ya gama malamin shi rashin kunya sai kuma ya riki makan din shi wajen shi a wannan majalisin misali ya ce masallaci ne wannan ga inda malamin ke zaune bayan ya gama yin abin da ya yi sai kuma can wani gefe shi ma ya kafa nashi majalisin a cikin masallacin da malam ke karantarwa ولكنه تنحى قليلا عن مكان الحسن البصري رحمه الله sai ya dan matsa kadan daga inda Hassan al-Basri yake Allah ya masa rahama shi ma ya kafa nashi na'am waja'ala yanfusu sumumuhu sumumahu fi majlisi sai ya kama ainihin wato tofa yana tofa gufansa a wannan majalisi wa yudallilu ashabahu yana fatar da mutanensa da mabiyansa وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الحياء والبروءة من هذا التلميذ المشؤوم wannan in har yayi nuni akan wani abu kawai yana nuni ne akan mai karancin kunya da karancin mutunci daga wannan ɗalibi mai shu'umci allazi akaza majlisahu qariban min shaykhi wanda ya riki majalisinsa kusa da malaminsa kaga ya kamata a dige wannan ya ware ya koma wani can ne da kuma haka bane to a masallacin nan ne ya buɗe majalisin da kuma yana karantarwa malam na gefe shi ba yana gefe eh ja'ala yu'aradu ta'limuhu wa fatwahu ja'ala yu'aridu ta'limuhu sai kama gitta wa karantarwa malam da abinda malam ya faɗa zai ce shiyanci malam da kuma fatwa malam nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah lafiya wa an yarzuquna wa an yarzuqana tullaban ya arifuna kadar ulama'i kuma Allah ya azurta mu ɗalibai da suka san darajar malaminsu wa kuma ihim kuma suka san darajar manyansu wa an na aidan tullaban funa isra ulama kuma Allah ya azurta mu dalibai da suke tsayuwa a bayan malamansu wajen goyen baya da ganin cewa al'amuran sunna ya ci gaba misali da kuma dai manyan malamansu, ittiba'i sunna a wajen bin sunna da kuma salafiya. wallahu a'lam na'am جامع الفائد نعم sai wani lokaci man ce a yi waje da shi din yana da mabiya za ga a matakin farko zai ga mabiyan sun taso da ƙarfi sai ya da fitila gara ya kau da kai kyale shi jarabawa ne duk malaman sunna haka suke samun jarabawa zaka zai ga zuwa gari ba kaga malamin kuma sai samu Malamai kuma ya samu ɗalibin da yake nan yake zama kusa da shi gaba gaba in baya nan zai kawai zaka sani ba ka sani ba ko yana in baya nan shi zai karanta sai muslim bukhari ne babban ɗalibinsa amma kuma yake je gidan rediyo ana tambayar tarihi ce ni ba taɓa karatu wani malam ba